شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب ya shar'anta muku daga addini irin abin da ya umarci annabi Nuhu da ya isar da shi, da aiki da shi, da abin da muka yi wahayi gare ya kai wannan manzo, kuma ya shar'anta muku irin abin da muka umarci annabi Ibrahim da Musa da Isa su isar da shi. da aiki da shi wanda a takaice dai shine ku tsayar da addini ku bar rarrabuwa a cikinsa abin da kuke kiran mushrikai zuwa gare shi na kaɗaita Allah da barin bautawa waninsa ya yi musu girma Allah yana zaɓar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya datar da shi ga bautarsa da yi masa ɗa'a kuma yana shiryar da wanda yake komawa gare shi da tuba daga zunubansa.